kuma jami'an tsaron sun samu nasarar dahe waɗannan miyagun ɗiyan ne bayan sun yo fashi a cikin gundumar da ƙwaro ta jihar maraɗi kamar yadda malam hamza garba magajin garin ɗan isa ya muna ƙarin bayani ta wayar salula abubuwan suka yi yawa sai mu jina an tari wannan sai mu jina an ce a wani ya kai dabba shi kasuwa an zo an shi a gidan amshi mai kuɗi don muka samu duka muka yi taro da prefe da masu garuruwa da shaf sector duka muka yi wanga hatsaro ba gwamnati ba ne ba kawai ya kamata 'yan kasa su masu su rika ba da haɗin kai wajen ba da labaru da bisa abubuwan da ke wakana to kaga awon ga labaran su ne suka taimaka ma police suka ji awon ga mutane aka bi su suka ba ciki a cikin maradi ashe eh, niyyar su ta su da kwalani su dai 'yan Najeriya ne mutanen biyu da aka kama 'yan Najeriya ne guda na katsina ne guda na wajen damfara ne suka je ka samu wani ko dan kasuwa ne suka dai samu abin da suka samu a gare shi to wajen su komo ne su shiga najeriya eh, polis ta samu nan ta kamike su dan da girma aka samu aka kama su motan da suke da kalkashin eh, motan ashe nan bindigogin suke bindigogi ne na yaki ba wai pistole ba ne ba wannan a manyan bindigogi ne wannan kalanskop na yaki suka sa suka gyara sirri ba ka iya cewa ma akwai bindiga a wurin to da sai ya wajen sattin ga saluloli wanda suka samu da yan kuɗin da suka samu duka dai su ne yau da sahi kwamfariya da ɗan isa da ba gendarmu na da ƙwarsu sun ce can da suka yi wannan. Har yau baya ga waɗannan 'yan fashi da makami a jamhuriyar Nijar ɗin an sake kama gungun wasu barayi biyu ga kaftin adil toro da bayanin da yi wa haruna mamman bako grup na wako dai su wayannan mutum hudu ne wayannan mutane hudu aikin su shine sata gidajen mutane kuma suna aiki da bindiga wayannan mutane su hudu akwai yan lakul cikin su akwai kuma ma'aikatan gwamnati cikin su wayannan mutane mun same su eh, kamar jin karfe biyu zuwa karfe uku sun zo za su saka cikin gidan wani mutum don ka an yi shanshi da tire tsakanin wayannan mutane da wani abu aiki namu na brigada ta police judiciaire amma Allah ikon shi mun samu mu mitriza wannan mutane mun kama su babu wanda ya shi mu babu wanda da su cikin mutane eh, grup na biyu su kuma aikin su satan motoci wanda mutane kun gani mutum biyu ne wanda an gwada muku mun sami su tsakanin kure birni suna neman su ita Nijar don samu shigar motocin amma Allah ikon shi mun samu mun dora hannu bisa kan wayannan mutane motocin kuma mun samu mun amshe su daga bisani kakakin na 'yan sanda ta jamhuriyar Nijar ya yi kira ga al'ummomin da su ba jami'an tsaro haɗin kai domin cimma nasara a yakin da suke yi yau da kullun da miyagun ɗiya.